Barka da zuwa tashar matan zamani na ɗaya kada ku manta da ku danna subscribe. Akasarin ma'aurata a arewacin Najeriya sun ɗauka cewa aure ba komai ba ne face jima'i da tara zuri'a hakan nema ya sanya yana da matuƙar wahala ka ga ma'aurata suna sumbatar juna a goshi ko a kumatu kuma idan ka ga sun runguma juna to labari mai daɗi ne kawai ya samu sannan kuma yana da wuya ka ga miji yana baiwa matarsa abinci a baki idan ka ga hakan kuwa to ka tabbatar matar ce ba ta da lafiya idan kuma ba a dirama ba zai wuya ka ga miji ya buɗe wa matarsa ƙofar mota abu guda ɗaya da yake sanya magidanci a arewa ya taɓa wuyan matarsa shine a lokacin da take ƙoƙarin zazzaɓi yana damunta ba zai kuma ƙara taɓawa ba sai wani sabon zazzaɓin idan ya zo sannan kuma lokaci ɗaya ne za ka ga miji ya ɗauko matarsa a hannu a lokacin kuwa ne idan ta fara naƙuda zai kai ta asibiti idan kuma ka ga ma'aurata na zaune a waje da daddare to wallahi kada ka ɗauka tsabar soyayya ce fiya-fiya suka watsa a ɗakin suna jira waren ya ragu su koma ciki yawancin mata kuma idan ka ga sun saya wa mazajensu wani abin kyauta to ka tabbatar an kwantar da mazajen ne a gadon asibiti sannan ne mai tausayi za ka ga ta sai lemo da ayaba ta kai masa idan kuma ka ga ma'aurata suna tsere-tsere to ka tabbata abun tsoro ne suka gani kowa yana ta kansa idan ka ga ma'aurata tare sun fito da yammaci suna tafiya ba wai shawagi suka fito ba yawanci togaciya ce za su kai na wani da ya duki ɗansu na cikinsu lokaci ɗaya ne suke wanka tare idan za su fita aiki ya zamana da kansu sun yi latti mafi ban haushi kuma shine idan aka yi sa'a miji ya zama mai baiwa iyalansa kulawa sai ka ji jama'a suna cewa ai mijin hajiya ne bawan dudu ko kuma ta gama da shi ƙarshe ma ka ji ana kiransa da mijin ta ce baki ɗaya an ɗauki aure tamkar azaba abinda ake yinsa domin jin daɗi allah ya ganar da gidadawan ma'aurata amin sun ma'anin.